kitabul aimani wan nuzuri alaysa kadhalik wa qabla dhalika hadha su'alun malam ina neman bayanin hukuncin zakka akan yan kunne da yan kunne da sarka wanda nake sawa na gwal shin ana masu zakka haza wasara zakkan gwalagwalai kenan malamai sun ƙari juna ilimi gida uku zakkan gwalagwalai malamai sun ƙari juna ilimi gida uku ko sun yi sabani gida uku sun ƙari juna ilimi ko na farko su malikiya suka ce babu zakka a ciki na biyu su ana suka ce akwai zakka a ciki kowanne da hujjojinsa kowanne da hujjojinsa to sai aka samu malamai suka yi ijtihadi saboda waɗancan malamai da suka ce babu da suka ce akwai sai suka ce sai suka kasa gwalagwalan gida biyu akwai gwalagwalan da mace ke mallaka kullum su ke wuyanta a kunninta za ta unguwa za ta fita za ta dawo suna tare da ita da'ima sai suka ce wannan ba za ta fitar da zakkansu ba akwai kuma waɗanda tana amfani da su amma kuma saboda wadata ga waɗansu ajiye za ta shekara ma bata bukace su ba sai suka ce za ta fitar da zakkan wannan waɗannan mazhabobi guda uku duk wanda kika ɗauka yi ka aiki da shi ya yi don ba sabani suka yi sun ƙari juna ilimi kitabul aiman wannan zuwa littafin rantsuwa da bakance annazar kenan ko قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وموسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال an karbo daga abdullahi dan umar allah ya kara masa dace kanat yaminu kanat yaminun ya halifu alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibul qulub rantsuwar manzon allah kenan la wa muqallibul qulub ko dai ka ce la za'idatu litabdil kasab kamar la uqsimu bi hadha al ko ko kace a'a magana ta zai ce a'a wa mukallibin kudu rasuwar manzon Allah ke da sallallahu alaihi wasallam alhalifu bi musarrafin kulu. rantsuwa da cewa musarrafin kulu wannan mukallibin kulub wannan kuma musarrafin kulub قال أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله بن ابن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الصمت أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حدث بها rantsuwan manzon Allah rantsuwa irin rantsuwan da manzon Allah ke shi la wa musarrifin qulub a'a na rantse da mai sarrafa zukata ko kuwa la zidan ne kasa to sai malamai suka ce a ce la za'ida litaqini kasa bai kamata a faɗi haka ba kuma la uqsimu bi hadha da to ya za a ce ce sila litaqini kasa an fahimta za'ida ƙari aka yi don a ƙarfafa rantsuwa ya suka ce a'a sai wani ce akwai ƙari cikin alkur'ani ya ce a'a sila sila ce don a ƙarfafa rantsuwa ku kaga magana ta ƙari alhalif bi izzatin lahi ta'ala rantsuwa da buwayar allah maɗaukakin sarki al'aziz al'izza قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار da Allah maɗaukakin sarki ya halicci aljanna da wuta ashe aljanna na nan wuta na nan Allah ya halicce su tuntuni suna jiran arsala jibril alaihi salam ila aljannati sai Allah ya aiki jibrilu kai jibril je ka kalle ku aljanna naka ga me yake cikin ta da kayatarwa fa qala unzur ilaiha ka je ka kalle ta wa ila ma a'adattu li ahliha fi ka je ka kallo ka ga abin da na shirya ma ɗan aljanna a cikin aljanna fa nazara ilaiha sai jibrilu ya je kalli aljanna ya kalla ya kalla faraja sai ya dawo faƙala sai ce wa izzatika la yasmu biha ahad illa dakhala aina mahallu shahidi wa izzatika la rafi da izzaka buwaya ba wanda zai ji labarin aljanna dan ganta isan yadda take sai ya shige ta nisa saboda abin da ke ciki duk wanda ya samu labari duk yadda zai ya shiga aljanna sai ya shiga fa’amar biha fahuffat huffat bil makarim sai Allah ce a je a kewaye aljanna da abubuwan da rai baya su karka sha giya karka yi suna karka ci dubiya ka tashi komin sanyi ka yi alwala ka ba da sarka ka ba da kaza ka ba da kaza abubuwan da rai baya aka ce a je a kewaye aljanna da ita faƙala sani ya ce idhab ilaiha fanzur ilaiha ko ba ka je ka ganta yanzu yaya take a ga yadda ɗan adam zai yi وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي قد هفت بالمكاره يجي sake بوازيكا أنكي وي الجنة أبن دري بايا سو أبن دري الأدم بايا سو ran dan adam baya so ya rabu da kudi aka ce ka bada zakka ka bada sadaka ki bada zakka ki bada sadaka ran dan adam baya son damuwa sai a ce dole sai ka shiga cikin damuwa din da sai ba dan adam yana son kanshi ko to amma son kai din ya kasu kashi akwai son kai na hankali akwai son kai na wuta an fahimta in an waye gari cikin sanyi wannan yana son kanshi ba zai so ya fita ya je wahala ya karatu ba sai ya lullube jikin shi ya kwanta ya ci gaba da hutawa da bacci ya son ba yana son kanshi ba ne yana son kansa yasa ya son da je cikin wahala wannan kuma yana son kansa sai ce duk da sanyi da wahala bara na tashi na je makaranta ya je makaranta ya ɗebo karatu ya zo ya tsaya yana nazari yana yana yana nazari yana wawware abin da zai ware ne ayyukan da duk aka shi wannan yana son kansa wancan ma yana son kansa ba haka bane ba sai aka ce wannan da ke son kansa ya lullubi ba ya son rashi ya damu din nan na ɗan lokaci ne zai saura sauran rayuwarsa duk yana cikin wahala bai yi karatu ba lokacin sanyi zai zo ya wuce lokacin shekaru za zo ya wuce lokacin karatu ba zai ba shine shine masinja shine mai share share shine mai sharar titi shine mai kaza kaza kaza bai karatu ba ba certificate ba karatu ba ilimi ya za a yi da shi wannan kuma da yake son kansa ya tashi ya fi karfin zuciyarsa ya keta hazo ya keta sanyi da mai da wahala ya je shiga bus ya je makarantar aka ce ga assignment ya ɗaura zuciyarsa ya yi shekara nawa ya gama shekara nawa firamare shekara nawa sakandare shekara nawa digiri ya gama ya karbi digiri to wannan wahalar an gama da ita yanzu zai zo ya zauna kan teburi shi ma yana karban albashi iya rayuwarsa kowanne a cikin su yana son kanshi wanne ne son kai na hankali wanne ne son kai na wakilai eh? fili yake a fili yake wanda iya rayuwarsa zai shiga cikin kaskanci ba ilimi ba certificate wannan kuma wahalar da zai shekara goma ne ko sha sauran rayuwa kuma zai shiga cikin jin daɗi ya hau mota a bashi gida a bashi albashi a bashi kaza kaza sanadiyar san kai da ya kansa a lokacin da ya keta a zo ya shiga cikin sanyi ya keta son zuciya ashe saba ma son zuciya ɗin shine son haka ne saba masa zuciyar ɗin a shi shi ne sanda ba duk kana son don kana son mutum shi ke masa abin da ranshi ke so kana son ɗanka matukan son shi kamar ranka ba shi da lafiya sai ka ji ka sukari kwano dai ka ba shi shafe mishi wanka don kana son shi eh, aka yi me za ka kawo mishi me zafi me ɗaci baya sha kana masa mai kana tura masa kana masa ɗuri ba ka son shi ne to me yasa baka jika su da madaci da sukari wani yafi zaki wani yafi daɗi wanne ne yafi so za a bar yaro ya zaba to me yasa ka hana shi wannan ai wannan dan dan lele ne ina son shiga zazzabi ya kama shi ko jika sukari kwano dai ku kawo a bashi sha ai mai wanka menene a ba shi yake bukata ba a shi ba komai ba tuka gani ko a shi ransa na su amma su ba ta bukata wannan a wannan lokaci. ba su ba ne ba kina son yarki ai wannan ina son ta an haife ta yanzu na kuda mata kunne ta yi kuka a bar mata kunnen ta haka nan saboda karta ji zafi sai ta girma kunne ba inda za ta sa yan kunne ta lokacin da ake bukata yan kunne ta shiga cikin kwambo da kwalisa ba kunne ba yan kunne ba inda za ta saka sai ta yi mai ai wannan da ana son shi ba a so ya ji zafi kar a yanke masa mana ka aje ai masa kaciya ai zai ji zafi ba yankewa ake yana yana kuka yana a rike shi da karfi tsaye abin da ya shi a to a kyale shi ba a son ya ji zafi sai tar da shi gashi da noba sai sai sai sai ya ai ba zai ji dadin iyayensa ba kenan zai sa sai a yanke da karfi baya so abinda sai mutum amfani shi ake yi masa ba abinda rashin so ba an fahimta son kai ya kasu kashi biyu na hankali da na wauta kenan ku in kai na wauta din zaka so kanka na ƙurarren lokaci sannan ka shiga wahala iya rayuwarka in ka keta son zuciya din ka bi ka keta bar ka saba ma son zuciyarka kai abin da yafi amfani shekara goma ka gama wannan wahalhalun din duk wahalhalun da ke ciki ka gama shi nan ka an baka satifiket an dauke ka aiki an baka ofis an baka mota an baka teburi yanzu kana zaune kan tebur kana aiki shi yana cikin rana yana ne yana shara yana wahala Allah ya kiyaye to shi yasa sai aljanna aka kewaye ta da abubuwan da rai baya su fa qala da jibril ya je ilaika ya dawo ce wa izzatika lakad khashitu Allah ya yadkhulaha ahad yace na rantsa da buwaya ai ina jin shak tsoron anya kuwa ko wanda zai shiga aljanna ko ai ina shak ina jin tsoron ma a zo a rasa wanda zai shiga aljanna saboda me saboda ga ta nan dai aljanna da ya ganta ba ko ya ga abin da aka shirya a cike ce ba wanda zai ji labarin aljanna bai shiga ba sai aka kewaye ta da abin da rai baya so aka lullube ta aka rufe ta da abin da rai baya so aka je je kalla ya ce da ya je kallo duk abin da rai baya so shine za ka yi tukun ka shiga aljanna ya ce anya kuwa ka wanda zai shiga aljanna nan mala'ika jibril da ko قال اذهب فانظر الى النار sai Allah ce je ka kuma ga wuta an halice ta je ka ka kalle ta kalle ko labarai je ka ka dauko wa ila ma a'adatu li aliha fiha ka je ka kalle abinda aka tanadar wa ɗan wuta a cikin wuta fa nazara ilaiha sai je kalli wuta fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'da sai ga wuta wannan na cin wannan wannan na haɗe wannan wannan na hawa wannan faraja fa qala wa izzatika la yakulaha ahadun la rantse da buwaya ba wanda zai shiga wuta la yadkhulaha ahadu wai da kenan da Hausa ba wanda zai shiga wuta la yadkhulaha to ya wannan shaida jibril yayi kenan yana kora ai ba wanda zai shiga wuta yayi sun ba wanda zai shiga wuta ba wanda zai yadda ba ba wanda zai yadda ya shiga wuta da ba wanda zai shiga wuta wanne ne ne ba wanda zai yadda ya shiga wuta in ba gaba jibril ya yi ya ce da ba wanda zai shiga wuta ke kuma yanzu ce kowa zai shiga ce fa amara biha fa kuffat min shahawat sai Allah ce aje a kewaye wutan jahannama da duk abin da abin shawa abin da rai ke so abin da rai ke so na jin daɗin duniya a je a kewaye wuta da ita da kuɗi da mulki da siyasa da kaza da kaza da mata da komai duk abin da rai ke so shi an kewaye aljanna wuta da shi faƙala irji fanzur ilaiha fa nazara ilaiha ko ma ka kalli wuta da kace ba wanda zai yarda ya shiga wuta in ya samu labarin ta din nan ko ma ka ganta ya take yanzu ai mata kwalliya ai mata ado ai mata kwalliya fa idza hiya kad huffat min shahawat sai ga an kewaye ta da duk abin da rai ke so na sha'awa faraja wa qala wa izzatika la ratsi da buwayaka لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها سيناجس أن يقوى قوة نزيد سينا بيشيغوتا anya akwai wanda ba zai shiga wuta ba kuwa duk abin da rai ke so na jin daɗi na haramu shi aka kewaye kuma rai na so rai ba ya san mulki yana san mulki tun da rai na san mulki yaya zai ya samu mulki zai saba ma addininsa ne zai kashe ɗan adam ne zai yi menene duk abin da za a yi a samu mulki za a yi rai ba son kuɗi yana son kuɗi duk yadda zai samu kuɗin sai ba wani shi da halal ko haram bayan ya samu kuɗin akwai haƙƙi na zakka ba yadda zai ya bayar wallahi wani in zai ma wuta wallahi ba zai ba da zakka in ka ji ana ba da zakka shi kenan ka je ka sai da filotar ka filinka dan miliyan ɗaya miliyan biyu na yi lissafi miliyan ɗaya na wani zakka miliyan da za ka bayar amma miliyoyi suka kai har nerori suka kai har biliyan nawa ce zakkan biliyan kuɗi suka kai tiriliyan a yi lissafin zakkan tiriliyan nawa kenan biliyan 250 ko biliyan hajjin eh biliyan 22 waye ke da ɗi <laughs> hanya za ka iya wallahi ba za ka iya shi sa Allah ya barka haka za ka iya wallahi ba za ka iya shi sa Allah ya barka haka ba ba za ka iya ba ga shi suna ballaka ba sun kawo yadda kake haka suke baka kai wannan matsayin ba ne su ma da suke wannan matsayin kai waye kai ka ce za ka iya bayarwa sahabi talaka ya ce manzo Allah ba kuɗi kai roƙi man Allah ba da kuɗi manzo Allah ya roƙa masa Allah ya zama mai kuɗi bari manzo Allah ce ku zai bada zakka ya ce ai ai ai ai an sa an rusa wajejen ba za mu iya cirewa ba to wayan nan yau yau sassa min fa ba za a ba da zakar su ba sahabi ne fa ya fi ka yana tare da manzo Allah yana da darajar sahaba kuma ya manzon ya ce manzo Allah ya taya shi addu'a kuma manzo Allah ya roƙa masa Allah kuma Allah ya bashi shi kuɗi sahabi ne ba shi da kuɗi ya ce manzo Allah a roƙa masa Allah ya samu kuɗi Manzo Allah ya roƙa masa Allah ya samu kuɗi manzo Allah ce ka kawo kuɗin duk ba za ka bayar ba ɗaya bisa arba'in yana da miliyan arba'in aka ce ga daya shekara ta kewayo al'umma shari'a musulunci na bukata wanda ya kawo wanda ya kawo saboda bukata ma manzo Allah har yaran ci zakkan Abbas kafin lokaci ya kai yanzu an ce ana bukatar taimako kai ka riga ka fitar da zakka sai wurin wani lokaci ka za zakkan ka zai zai kai za ka iya ɗaukar cikin za ka iya ɗaukar kuɗin ka bayan saboda in lokacin zakka kai ka bayar ke ya halatta ko bai halatta ba ya halatta abba sai manzo Allah ya race zakkan shi na shekara ɗaya ma ko biyu saboda bukata tsananin bukata wannan sahabi manzo Allah ce ku je wajen ibnu jamil ku karbo zakka daga ce ai bana ba harka ai ga abin da ake ciki ai yanzu komai ya ba kaza kaza kaza kaza kaza sai ka ce ya manzo Allah abbas ya ki bada zakka ibnu jamil ya ki bada zakka manzo Allah ce abbas ne za ku zalunce shi ne abinda ya eh, ce khalid ya ki bada da zakka abbas ya ki ba ibn ja ah, haba abbas ai murrace zakkarsa ta shekara biyu ma ya baya khalid kuma me yake wanda duk dukiyarsa ta Allah ce za shi yakin ta da addinin Allah me zai bada da zakka kuma a ce duk dukiyar ma zakka ce amma ibn jamil sai ce ma yanqimu ibn jamil illa an kana faqiran fa aqnahu Allah واما خالد فانكم تظلمون خالدا اما خالد عايز ان انت تزاكو كوتي كوي بال زكا الا ميسا شيخ ابي ما ليك ما يقرا ما يتم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاد سلم مغنا اسلوب taukidul zanni bima yushbihul madh akwai salon maganar larabci za a karfafa zargi sai a koro magana kamar yabo ake yi za a karfafa yabo sai a koro magana kamar zargi ake yi wannan uslubi ne na asalibin larabawa yana nan iri-iri uslubul eh, hakim uslubul ilmi uslubul adabi eh, Eh. ya ga ana yi kenan an tarbiyyanta da shi akan haka lokacin da ake yi nan an program an cusa abin a cikin jininsa ya taso ba zai ji wahalar yi ba amma wanda ya tashi ga kudin amma ba a yi mai gidan sai mutu yana bukatar su gina masallaci ko islamiyya ko mai ko tabar masallaci ya samu rana ba za su bayar to shi yasa da manzo Allah ce ma yaqimu bunu jamilin ai ba komai yasa ibnu jamilin ke wannan azaba ba abin da ya ba ba komai yasa ba illa an kana faqiran fa agnahu Allah sai dai talaka ne Allah ya wadatar da shi kaga manzo Allah bai masa min aje sai muka yi masa addu'a ba a'a sai dai talaka ne Allah ya wadatar da shi kuma manzo Allah ne masa addu'a shine suka cewa tawkidul dhanni bima yushbihu al-madh akwai kuma tawkidul madhi bima yushbihu salma rahimallahu akhi suhaib law lam yakun kaza la kana kaza kaza alaysa kadhalik wa kana alhadith fi maqal idan nan salo ne na maganar larabawa larabci kamar uslubu ilmi da uslubu adadi mun sha kawo misalai a cikin su wanda ya fahimci larabci shi yake jin dadiyar yadda magana take a cikin jininsa a cikin ransa akwai tajahul aw tagafu uslubu ilmi da uslubu adadi usulul ilimi shine mutum ya zai fito da abin da ke ransa ai kaza ai kaza ai kaza ba haka bane ba ai mai gidana ne ai ina jin daɗi muna jin daɗin rayuwa da shi ai kaza kaza kaza kaza kaza ba ya bayyana abin daraja wannan mutumin ba shi ake cewa usulul ilmi ke usulul adab wannan maganar da wannan malami yayi sai ya kawo wannan maganar a cikin wani tsari da zai ɗauki hankali an fahimta ai uban gidana ne ai da shi nake kaza ai ka shi ke min kaza kaza kaza ya tabbatar amma ba adabi in zai ba zai fada ka ba sai ce da ni da gombe sai wata rana domin ba ci roman gombe uslub adabi me rai yake nunawa kalma ɗaya ya kawo ya yi daidai da abin da wancan kirga ya kirga ya kirga ya kirga kalma ɗaya sai ta yi daidai da wancan an fahimta to akwai kuma ta kana nuna wa mutum jimamin abin da ya faru ai wannan mutuwan wannan ya dame mu ya tayar mu da hankali uslub uslub ilimi amma uslub adabi sai mutum yayi kamar ya zanto wata mace dan ta ya rasu tana tafiya sai ta ga bishiya ta yi koriya ganyaye koraye shar koriya shar sai ta yi kamar ta zanto sai tana magana da bishiya a ya shagarar kaburi ma na kaburika ka annaka lam tahzun ala ibn tarif fatan layi yuhibbu al-mala illa min at-tuka wani alhamda illa min qanan wasu suyuf ya bishiyar kaburi me yasa na kina ko ganyaye koraye kamar baki a jimamin baki a jimamin baki a bakin cikin mutuwan ibn tarif da ta zo da ce ai ibn tarif ya rasu ai hankali na ya tashi ai ya kaza kaza kaza kaza da ta yi kamar ta fita hayyacin sama a ya shi shajaran khamuri malaka murikan ka annaka lam tahzun ala ibn tarif ka ce ba ka ba ki ci jajata ba mutuwar ibn tarif ya ina fi ta sai ibn tarif ya mutu ko uwar ibn tarif ya mutu alhali kuwa fatan la yuhibbul mala illa min at-tuqa wal hamda illa min qanan wasu yusuf halin kasancewa shi matashi ne ba ya son yabo sai ya yi abin tsoron Allah haka kuma ba ya son dukiya sai ta halal eh, kakata kamar ta zautu ke da ta fi hankalinta to suna nan iri-iri haka sai ka koyi balaga sai ka koyi irin irin wanda ya san karin wannan magana yana karantawa ya san ga inda wannan magana take ga inda wannan magana take yaya tasirin sai ke a cikin zuciya to magana kuma ana so a yi ta ne da tasiri ta yi tasiri a cikin zuciya an fahimta فإذا هي قد خفت بالشهوات فرجع قال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها أعاذنا الله من النار وأدخلنا الله الجنة بفضله ورحمته محل الشاهد وعزتك وعزتك وعزتك وعزتك أليس كذلك؟ يشيسا الجنة يد يد الأمر يتكينا ko ka nemi aljanna ko kar ka nemi aljanna ba yadda za ka shiga aljanna sai ka ji ba daɗi ba yadda za a yi sai ka ji ba da ka bayar da abin da baka so ka bayar ka je inda ba ka so ka je ka yi kaza ka yi kaza kana kallon abin da ranka ke so ka kauce masa to shi ne inda matsaloli suke tafi yadda ake yi ana fahimtar da mutane abubuwa ke in kana son ka tallata ma mutane aljanna ya za ka yi ya za ka yi eh kyawun ayyuka ya ake tallata kyawawan ayyuka ka ji dai abin da aka ce aljanna din nan da kake son ka tallata ma mutane zuma aka kewaye da shi da man shanu da tsire da mene da mene ne duk abin da rai baya son shi aka yi abin da rai baya son din nan aka ce ka je ka tallata ma mutane ya za ka yi ya za ka yi to shine nan inda ake samun kuma rigingimu ke shine duk waɗanda ke tallata aljanna ko za su tsoratar da wuta in ka tashi a cikin da'awa to lallai ne ka rarrabe abubuwa guda biyu fayilin da'awa daban fayilin jihadi daban safahan da'awa daban safahan jihadi daban in ba ka fahimci haka ba sai ka je ka hada su guda biyu sai ka yi ta fama ka rasa yadda za ka tafi da al'amura a kasa fahimtar ka ka kasa fahimtar mutane an fahimta shi yasa addinin musulunci sai an fahimtar da kai yadda za ka tallata shi to sa'an nan sai ka tallata shi ka ci nasara in ba a fahimtar da kai ba kai ne kake so ka yi kokari ka ba ka yi karatu ba to sai ka shigar da wani fayil cikin wani fayil sai ka hada fayil ka guda biyu sai ka zo ka rasa ina za me za ka ɗauko yanzu na samu kai na cikin wani hali wani fayil zan nemo? kana cikin da'awa sai ka je ka nemi fayilin jihadi sai ka bata komai kana cikin jihadi sai ka je ka nemi fayilin da'awa sai ka bata komai an fahimta فاعل الجهاد جاهد الكفار والمنافقين هو لذ عليه مبني على الخلفة فاعل الجهاد قاتل المشركين فاعل الجهاد baya nuna cewa da'awa kuma abinda za ka yi da'awa mai za ka yi izhaba ila fir'auna fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw لعله يتذكر او يخشى قتال سيتي ما احلمك يا الله الا ما ماك حقرك متون يتي انا ربكم الاعلى كتي قولا له قول لينا فما بالك بالذي قال سبحان ربي الاعلى وهو ساجد قال ما علمت لكم من اله غيري انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى قال أنا ربكم الأعلى أما كتقول له قولا لينا قتالة ما أحلمك يا الله إذا قلت إذا قلت له قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فما بالك بالذي قال سبحان ربي الأعلى إيه؟ ببالك to kuma a ina yake bada su fara biyan ala a ina sai da zu goshinsa da hancinsa wajen kyan dan adam kenan dan adam na girman kai ne da hancinsa sai da sai da sa hancinsa akan kasa yake subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la in wancan aka ce ce ana rabbukumul a'la karshen me kenan da wanda ya shirka mutum yana shirka yana bauta ma yana bauta wanda da wanda ce ma alimtu lakum min ilahin ya yayi da wanne uluhiyya ana rabbukumul a'la bar rabbukumul a'la da shi na wannan wanda ne shi muni eh yayi shirka shirka da mutadamminan da'wal uluhiyya wa rububiyya baki daya amma duk da shi aka ce ku je ku faɗa masa magana mai zafi layyina ma'ana allah tun da ya halittu fir'auna bai san ba zai duka ba ya sani to me amfani kuma kula da kaulan layyina kula da kaulan layyina wakali zan duk ɗaya ne ba fi fa'ida to mai sa ka ce a kula da kaulan layyina Mai amfani ba da kaulan layyina don a koyi da'awa a bambanta kitabun da'awa ban kitabun da ban don baka fahimce su ba sai kai ta hada abubuwa sai ka sa a kasa fahimtar musulunci ma ina ya dosa an fahimta yanzu duk wanda ke cewa subhana rabbiyal a'la da kullu lahu qawlan layyina ko qawlan layyina التشجيع في الحلف بغير الله تعالى معناه ba a so mutum ya yi rantsuwa da wani Allah shi ne an tsananta قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حاجة halifan fala ya halif illa billah duk wanda zai rantsuwa kada ya rantsa da komai sai Allah wa qala quraish halif bi abaiha quraishawa sun kasance suna rantsuwa da iyayensu fa qala la tahlifu bi abaikum kada ku rantsuwa da iyayen a cikin wancan magana na za ka tallata aljanna ko za ka tsorata mutane da wuta sai mutum yana ganin aishi yana da ne ai shi yana da kamewa ai shi yana da shi yasa komai bari ya yi a'a annabi yusuf kowa ya san annabi yusuf matsayinsa allah ya ba shi rabin kyau allah ya ba shi kaza da kaza kaza amma da ya zai samu kai cikin wata matsala sai ce wa illa tasrifa da a yake abiyarwa ki allah ce wa illa tasrifa anni kai da hunna asmu ilai waye zai ce shi mata ko menene shi ya ya isa ce wa illa kai tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin annabin Allah ka ta min al-jahilin manzo annabin Allah annabi yusuf manzo ne walaka ja'akum yusuf min qabl al-bayinat wa ma zaltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha alaqakum manzo ne ko amma yace wa illa tasrif anni kaidahunna asbu jawab أصب إن شرطية أصب إليهن جواب الشرطية إني زمن النبي يوسف قبل وأنا مقرأ وين وين waye mu waye su to shi ta kasarsa shi ta kasarsa an ga gwagwarmayar da annabi yusuf ya kowa ya ga jarantar da kowa ya ga isan da ya nuna kowa ya tsoron allah kowa ya ga kiyaye wanda ya yi duk abubuwan da suka hadu da kisa Ibrahim aziz sun shaida cewa annabi yusuf ita da kanta da shi kansa da allah madaukin sarki da shaidan da kansa da sarkin da kansa da kowa da kowa sun shaida cewa annabi yusuf ya barranta amma sai da cewa illa kai da hunna asu ilayhinna bi amin bi yadda da kanshi ba bai dogara akan kansa ta kansa ba sai allah ya kiyaye to mace kenan ka roki allah ya kiyaye ka أمين نعم، نعم. أمين قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله يعني بن عمر وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تهلكوا بآبائكم الله يرحى يا عليك الله يا عليك رزوا لإيائي الحلف بالآباء رزوا لإيائي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن عبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر مرة وهو يقول منظر الله وترى يعني سيدنا عمر ينا وأبي وأبي لا رزق لقبانا لا رزق لقبانا فقال سمع الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تهلكوا بآبائكم inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum ya yi sake ya yi fushi ya yi fada da shi ya karanta masa ya yi menene da menene a kitabun da'awa a lokacin da'awa فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا اثرا زي ما ورثي والله تند نجم الله ban taba rantsuwa da iyaye ba ina tuni ko ina fada ko ko ina rawaituwa da wani bai rantsuwan ba kuma bai rawaito wa da ya rantsuwa da iyayensa ba wala azra min al-afar riwaya qala ahmad akhbarana muhammad bin abdullah bin yasin wa sa'id ibn abd alrahman wa lahu qala haddathana sufyan عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تهلكوا بآبائكم فقال عمر فوالله لا رزق الله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا بعد والله بل تبرا سواكم الإياء لما باين بعد ذلك بعد إن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذلك zakiran wala azkuru ko ina faɗa cewa na rasa da kaza azkuru zalika au arwihi an gari ma'ana lafazin ma baya so ya fito kan harfe shi balle cewa da ya ce ka قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال انبانا محمد وهو بن حرب عن الزبيري عن الزهري عن سالم عن ابيه أنه أخبره عن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا أذكر الحلف بالأمهات رزوا قبل إياه ماتا وجعوا إياه مزاجا قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم هذه هي الزيادة ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد الأصنام تنقو ولا تهلكوا إلا بالله ولا تهلكوا إلا وأنتم صادقون لا تهلكوا بآبائكم كان كوي رنسوا لإياكم مزا كان كوي رنسوا لإياكم ماتا ولا بالأنداد كان كوي رنسوا لكم الند جمع ند ولا تهلكوا إلا بالله كان كوي رنسوا سيد الله ولا تهلكوا إلا وأنتم صادقون كان كوي رنسوا سيد التزكية alhalifu da millatin siwal islam rantsuwa da wani addini da ba na musulunci ba kamar yahudanci kamar nasaranci saboda rantsuwa ana yi ne da abin da ake girmama sai kai kana musulunci sai ka je kai rantsuwa da yahudanci ka girmama su ke da ko nasaranci domin ke hukunci in ya kai ya fitar da kai cikin addini zai fitar da kai in bai kai ya fitar da kai ba imani za ka rasa abu da yawa cikin imani قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد وحول السند قال وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ce man halafa bi millati siwa al-islam kadiban fa huwa kama qala wanda ya rasuwa kamar ya rantsuwa da yahudanci ko nasaranci akan ƙarya ya dai abin da ya fada in ya yi itikadi girmama yahudanci ne in matsalar ta kai ya rasa imaninsa ya rasa in ba ta kai ba wata riwaya ta zuce in ba da gaskiya ya yi ba zai dawo cikin imani da imani shi ba sai ya rasa wani abu cikin Ya sa in kai rasuwa da nasaranci ko da yahudanci sai aka lai abin da kai rasuwa ne akan gaskiya kai ko akan karya a lokacin lokacin da za ka yi rantsuwa ne ka yi girma girmama yahudanci ne ko nasaranci قال قتيبة في حديث متعمدا يتي دغنغن وقال كاذبا أكن قريا وهو كما قال يد shi يا فهو شيئا كما يد فدا abin da ya kudurce ya faɗa ya zama haka ke wa man qatala nafsahu bi shay'in azabahu Allah bi zinar jahannama duk wanda ya kashe kansa da wani abu Allah zai masa azaba da abin da ya kashe kansa din nan a cikin wutar jahannama in guba ya sha zai zo cikin wutar jahannama yana kokoda in ka yi soke cikin sa duk abin da in faduwa yana daga sama ya kashe kansa zai zo cikin wutar jahannama yana gangarwa yana faduwa sai ai masa azaba da haka saboda ran ba naka bane Allah ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahim amana ce aka baka kada ka kada ka kashe ranka قال اخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو عن يحيى انه حدثه قال حدثني ابو قلابه قال حدثني خالد بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah ce man halafa bi millatin siwa al-islam kafir wanda ya rantsuwa da wani addini ba addini musulunci ba kan kariya wa huwa kama qala wa man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi fil akhirah al-halif bil bara'ati min al-islam rantsuwa da kuke ya barrata daga musulunci la'adallahu min dhalik قال اخبرنا الحسين بن هريث قال حدثنا عن بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اني بريء من الاسلام wanda ce ni na barranta daga musulunci yau ba ba musulunci fa in kana kaziban fa huwa kama qala in ƙarya yayi to yadda abin da ya faɗa kenan ya ka ya sai ta yi ya kafirce wa in kana sadikan lam yakun ila al-islam in kuma abin da ya fada din da gaskiya kan gaskiya ya fada ko gaskiya ya fada to ba zai dawo a cikin musulunci lafiyayye ba ma'ana ya rasa abubuwa da yawa cikin addinin shi yayi kasara ya ma addinin shi kan da ko wannan hadisi mun karanta shi bukhari da muslim da abu dauda a lokacin mun yi cikakken bayani game saboda suna da iska suna da akwai matsaloli game da wannan hadisi da muka karanta alhalif bi rajmi millati suwal islam ko kadhib aw kadhib mun yi cikakken bayani a wancan alhalif bil ka'bati rantsuwa da ka'aba قال اخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا انصر بن موسى قال حدثنا بشر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال innakum tunaddiduna wani mai yahudu yazo yace manzo Allah ai kuma kuna shakka kuna da kuna sa ma Allah nid kuna kuna bautan gudu wa’in na kuncu shirikuna kuna shirka ta na masha Allah wa shi’ita na walka’aba na ce masha Allah wa kuma kuna ce walka’aba ta rantsuwa da Allah da ka’aba ta fa’amara kuma na biyu sallallahu alaihi wasallama idan a ranar an yi halittu an yi kuru wa rabbin ka’aba maimakon su yi walka’aba cikin su man kana halifa falle halin billahi ويقول ما شاء الله ثم شئت ثم شئت معنى كان أحد مشيئة الله لا لو مخلوق سيدي أزو أي أتفين ثم ما شاء الله ثم سألنا تو أنقباتنا مشيئة الله إيه قوة ما شاء الله وحده يوم يزي مكة ما من زي alhalifu littawaki rantsuwa da tabutai gumakai الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي فهو طاغوت duk wanda duk abin da aka bauta ba duk wanda aka bauta mishi kuma bayan Allah kuma ya yarda ina ma nan kai ne ya yarda annabi Isa eh saboda akwai masu bauta annabi isa da mala'iku annabi isa bai yadda ba mala'iku ba su yadda ba shi yasa ba su da ba abin da ya shafe su amma a bauta mutum ya daina jin daɗi ai allah ke yi saboda allah maraukin sarki shi kadai ake kebancewa da girmamawa ake bautata masa duk wani abin da za ka yi dan adam yanzu yana tsoron ka kamar Allah madaukakin sarki ka yi hankali Allah ba ya so ka sai Allah ya karya wata rana manzo Allah yana tafiya a cikin mara sai wani sahabi ya gan shi yana taba karkata ya ce hawwin alalarsu nafsi hawwin ala me ya haka me ya haka ma ana ibn inna ma ana ibn imra'atin ta ta'kulu kadi da fi makkah ko madina wannan waƙe waƙe a wani sahabi ne ga manzon Allah taba ta makarkara ya ce me haka ka ke makanka ni dan mace ce wacce take cin kilishi take cin nama take cin abinci a makka me yanzu ni Allah ne hawwin ala nafsi inna ma ana ibn imra'atin kanat ta'kulu al-qalila fi makka al-qalil busasshin nama ba shine ba shi ne je masa ne ba kilishi ko ai sai masu hali ya ce قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال انبانا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن السمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تهلكوا بابائكم ولا بالتواقيت من شكر ولا بالتواقيت. to وان waɗansu fa addu'o'i suke ja suna akwai masu saifi akwai hizbul bahari akwai hamsu kaf suna karanta wai da an gansu ga kamar zaki ana karkata ana tsoron su to duk waɗanda suka ɗauki wannan hanyar wallahi ƙarshen rayuwa sai allah ya wadatar su sai allah ya kaskanta da su allah ce al'azamatu wal kibriya ردائي العظمة ردائي والكبرياء والإزاري فمن نازعني في واحد منهما قصمت duk wanda ya jayayya da ni a cikin ɗaya waɗanda zan karya masa kashin bayansa shi ne masu Allah ce hawwin ala nafsi inna ma alabnu imra'atin kanat ta akulu alqadida fi makka shi ke nan karshe ni ba Allah ba ni ma dan da mace ta haifa ne kuma mahaifiyata tana ci ta kasance tana cin abinci a manka ita ma mutum ne ke nan ko ni ma mutum ne ke nan ko dan me za ka gani kana makarkata to akwai masu yin jin yasi da hizbul bahari 50 kahf da saifi duk suna da duk addu'o'i da in kana jin su kana karanta su kullum ka fito kowa ya ga kamar ya ga zaki kowa na tsoron kowa zai tsoron ka yi yunwa ba za ta tsoron ka sai ka ji yiwa tana jin zafi tana jin yasi sai an nemi kudu dole ba za a yi mata addu'a ba ba a ba ta rubutu alhalji billah rantsuwa da lati musamman قال أخبرنا وين بايع يلا كاو عنوان اللي بايع شوية على تكوب على تمسي لكاو حديث سكي كيف تمسي قال أخبرنا كثير بن عبيد الله قال كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيري عن الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال بالله falyaqul la ilaha wanda ce billah ya rantsa da lata sai ce la ilaha ya dawo da yako wa man qala li sahibi wanda ce kai da mai caca ya je istighfar ya duwe sadaka lokaci ya ce ko akwai dokar karfe shi ko akwai yan babura yanzu ana karatu ba za su hankali ya koma kowa ya kare mutuncinsa ko ya je gida lafiya ke ko Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayta wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala wa salli Allahumma ala Muhammadin amma mursalin والحمد لله رب العالمين